Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Murtala Faruk Sanyin na muka sake dawowa cikin shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi. Karfe takwas da rabi kenan agogon Ghana. Yau Laraba 29 ga watan Maris 2023. mataimakiyar shugaban ƙasar amurka kamala harris a ranar ƙarshe ta ziyarar kwanaki uku da ta yi a ƙasar ghana ta gudanar da wani taron tattaunawa kan ƙarfafa tattalin arzikin mata a ƙasar tare da jaddada ƙudurin gwamnatin amurka kan batun ci gaban mata a nahiyar afirka baki ɗaya. muna kuma da rahoto kan ci gaba da kai har-hare kan jama'a a sassa daban-daban da ake fama da shi a jihar Nejan Najeriya. muna kuma ɗauke da karatun alkur'ani mai tsarki da kuma labaran wasanni daga ghana amma kafin nan ga murtala da labaran duniya To jama'a assalamu alaikum da fatan an sha ruwa lafiya da kuma wato sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mozambique Samuel Chikwera ya ce 'yan gudun hijira da ke arcewa daga sassan da yaƙi ya daidaita a makwabciyar ƙasar congo suna ƙara ta'azzara ayyukan jin kai a arewacin ƙasar ta mozambique jami'in na majalisar ɗinkin duniya ya faɗawa muryar amurka a wata keɓantacciyar zantawa a yau laraba cewa a yanzu hukumar na buƙatar ƙarin kuɗaɗe domin kula da masu neman mafaka da ke ƙara kwararowa ƙari ga 'yan gudun hijirar da aka riga aka tsugunar da su da kuma 'yan gudun hijira na ita kanta ƙasar ta mozambique They are coming from the uh, Kivus, North and South Kivus, which is still uh, in conflict as we speak. So, so their situation is still uh, far from uh, the solution. yace suna zuwa daga Kivu ta Arewa da Kivu ta Kudu, waɗanda duk suke cikin tashe-tashen hankali a daidai lokacin da muke wannan zancen. Saboda haka, yanayinsu ya munana. Muna da wasu da aka karɓa, muna da wasu kalilan a Maputo da Bera da Tete. munanan arangama tsakanin kungiyoyin mayakan sa kai da dakarun gwamnati a lokaci-lokaci suna tilasta dubban mutane ficewa daga gidajensu a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shugabar kasar taiwan ting ing wen ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa mu'amala da sauran duniya ba tai ta yi wannan furucin ne yau laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na tauyuwan da ke taipei domin kai ziyarar aiki a guatemala da belize ta faɗa manema labarai cewa taiwan tana cikin kwanciyar hankali da kwarin gwiwa yayin da kuma ba za ta iya jurewa ba amma ba ta takarar faɗa ta kara da cewa taiwan ba za ta wato za ta tabbatar da wanzar da halayyar walwala da kuma demokuraɗiyya ziyarar ta wato ziyarar ta tai ta tsawon kwanaki goma a makwabtan kasashen tsakiyar amurka za ta hada da biyawa a birnin new york ka hanyar ta ta zuwa guatemala da kuma los angeles bayan ta dawo kafin ta isa gida shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin bakhmut da ke gabashin kasar yana mai shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya talata cewa galaba kan ukraine a can zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da kasa da wasu a cikin ukraine da su sasanta da rasha Zelensky ya ce ba za ta shiga duk wata wato Ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawar zaman lafiya da Rasha ba har sai dakarun kasar ta Rasha sun fice baki daya daga dukkan yankunan kasar ta Ukraine. Tun sa'ad da Rasha ta kaddamar da cikakkiyar mamayar ta a shekarar da ta gabata. ta yi ikirarin mamaye yankuna hudu na ukraine a wani yunkuri da baki ɗayan babban taron majalisar ɗinkin duniya ya yi allah da shi a zaman wanda ya saba doka kasashen yammaci dai na ganin rashin wani babban muhimmanci ga bahamut suna cewa don ukraine ta rasa wajen ba zai yi wani babban tasiri ba ga daukacin yakin to sai dai zelensky ya faɗa wa kamfanin na ap cewa kowane sashi na yakin yana da muhimmanci to kuna waɗannan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc hukumar tsaron farin kaya ta azerbaijan ta faɗa a yau laraba cewa tana gudanar da bincike kan wani harin ta'addanci bayan da aka harbi wani dan majalisar dokoki mai tsatsauran ra'ayin kin jinin iran aka kuma yi masa rauni a gidansa hukumar tsaron ta faɗa wata sanarwa cewa an kwatar da dan majalisar fazil mustapha a asibiti sakamakon raunin da ya samu a kafadarsa da cinyar kafarsa sa'ad da aka harbe shi da bindiga a jiya talata sanarwar ta ce rayuwarsa ba ta cikin wani babban hatsari yayin da kuma aka buɗe wani binciken aikata babban laifi domin gano waɗanda suka aikata wannan lamarin shafin yanar gizo na kafar yada labaran azari news ya rawaito mustapha mai shekaru 57 yana faɗa a lokacin da yake asibiti cewa an harbe shi da harsasai biyu yayin da yake tuka mota zuwa shiga garejin gidansa hukumar tsaron ƙasar ta faɗa a sanarwar da ta fitar cewa mustapha ya yi suna sosai akan tsatsauran ra'ayin kai iran makwabciyar azerbaijan daga kudu a ƙarshe kuma gwamnatin ƙasar zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin ƙasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka sama da laifin kisan kai gwamnatin ta ce ta rattaba hannu kan yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa da dama wanda hakan ya sa tilas za ta tambayi 'yan ƙasar ko suna son ci gaba da kisa a zama hukunci kan mutanen da suka aikata kisan kai ko kuma cin amanar ƙasa. da alama kuma 'yan kasar ta zimbabwe suna da ra'ayoyi mabambanta kan lamarin bisa tarukan da aka gudanar na jin ra'ayoyin jama'a faston mangezi wani manomi ya ce babban muhimmin abu shine hana wanda aka samu da laifin kisan kai ci gaba da zama a cikin al'umma don haka ba sai an rataye su ba a yi musu hukunci kawai da zai hana su komawa rayuwa kamar kowa to sai dai godfrey mai shekaru 39 shi ko cewa ya yi idan mutum ya kashe wani tilas ne a rataye shi har lahira muna samun matsaloli da dama na waɗanda suka yi kisan kai suna barin gidajen yari su koma a cikin al'umma su kuma aikata irin laifin na kisan kai. tare da Murtala Faruk Sanyi na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris a ranar ƙarshe ta ziyarar kwana uku kwanaki uku da ta yi a kasar Ghana ta gudanar da wani taron tattaunawa kan karfafa tattalin arzikin mata a kasar tare da jaddada kudurin gwamnatin Amurka kan batun ci gaban mata a nahiyar Afirka baki daya. Daga Accra babban birnin Ghana ga rahoton da wakilin murya Amurka Idris Abdullahi ya sake hada mana. Kamala Harris ta gana da wasu mata 'yan kasuwa biyar daga fannoni daban-daban da suka hada da fannin magunguna, noma, yanayi, tattalin arziki da al'adu. Hakan ya zo daidai da sanarwa alkawarin tallafin dalar Amurka biliyan ɗaya don taimakawa wajen cike gibin da ake samu tsakanin jinsi a fannin yanar gizo a nahiyar Afirka da kuma taimakawa mata su ƙara shiga cikin harkokin tattalin arziki. I am pleased to announce here with these leaders that the Bill and Melinda Gates Foundation together with our administration Foundation will establish the Women in the Digital Economy Fund, which is a $60 million global fund. Ina farin cikin sanar da ku a nan cewa gidauniyar Bill da Melinda Gates tare da gwamnatinmu za mu kafa mata a cikin tattalin arziki na dijital da dala miliyan 60 daga asusun duniya wanda za su magance damar ilimin dijital da magance rashin daidaiton jinsi. kuma gidauniyar gates za ta zuba hannun jari na miliyan 40 domin tallafa wannan burin. Kamala Harris ta kara da cewa Beyond this commitment, I am also pleased to announce a series of other significant private sector commitments alongside U.S. government efforts. Bayan wannan alkawarin, ina farin cikin sanar da wasu jerin alkawarin wasu kamfanoni masu zaman kansu dangane da kokarin gwamnatin Amurka. Gaba ɗaya wannan jarin yana wakiltar sama da dala biliyan ɗaya da aka ware don ciyar da mata gaba a nahiyar Afirka. wannan jarin ya fito ne daga kafofi da suka shafi fannin fasaha da masana'antun kiwon lafiya ta ce hannun jarin da na zayyana mun yi imani za su taimaka wajen samar da makoma inda ba a yi wa mata adalci ba amma suka ci gaba da sa himma da inda mata ke da damar yin shugabanci kuma nan gaba inda ba za a sami shinge ga mata wajen shiga harkokin tattalin arziki inda za su iya samun 'yanci daga tashin hankali da kuma samun daidaito kiwon lafiya da ilimi. Maryam Bawa 'yar jarida ce a nan birnin Accra kuma ta yaba da wannan tallafi da ya fito daga kasar amurka gaskiya kam wannan kuɗi da mataimakiyar shugaban kasar amurka kamala harris ta zo ta bayar na dala biliyan ɗaya ga eh, domin tallafawa mata to gaskiya ba ƙaramin taimako zai yi ba duba da yadda yanzu gaba ɗaya ana eh, zamanantar da ilimi musamman ma na kimiyya da fasaha da kuma ah, ilimin kwamfuta wannan duka gaskiya zai taimaka sosai da sosai saboda wannan ah, wayannan wurare wurare ne da aka riga da aka bar mata a baya shi yasa samun tallafi haka da taimako musamman ma dai daga kasashen waje zai taimaka sosai wajen ganin cewa an daidaita al'amuran mata bangare saboda dama wannan gibi ne da har yau an kasa rufewa yayin da take ziyarar aiki a ghana kamala harris ta ba da sanarwar bayar da tallafin dala biliyan ɗari. don taimakawa wajen magance barazanar ta'addanci da rashin zaman lafiya kasashen benin ghana guinea cote d'ivoire da togo idris abdalla bako sashen hausa na muryar amurka daga accra ghana madalla an gaishe ka idris abdalla bako da wannan rahoton bari kuma mu nufi najeriya inda 'yan bindiga ke ci gaba da kai har-hare kan jama'a a sassa daban-daban na jihar neja Wannan al'amari dai ya sa mazauna wasu yankunan karkara inda lamarin ya shafa ƙara shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. Wakilin murya Amurka da ke mina Mustapha Nasir Batsari na ɗauke da ƙarin bayani. Duk da yanayi na ibadar azumin watan Ramadan da al'ummar musulmi ke gabatarwa a yanzu haka 'yan bindiga na ci gaba da aukawa jama'a a sassa daban-daban na jihar Niger Najeriya. Wani al'amari dai ya sa mazauna wasu yankunan karkara inda lamarin ya fi kamari shiga cikin wani yanayi na tashin hankali. Wani mazaunin garin Kuimo ta ƙaramar hukumar Mariga ya ce tun a ƙarshen makon da ya gabata ne suke cikin wani yanayi na tashin hankali. Domin kuwa ko a lokacin da muke magana da shi suna kan tsauni a sakamakon musayar wutar da ake yi a tsakanin 'yan bindigar da kuma sojojin Najeriya. Muna saman tsaunuka. Kun hari tsaunuka? Dole ko yakin duniya iyaka kenan. Amma dai ba a asarar rayuka ne na mutanen Kuimo ko? Yanzu kawai ba mu sani ba don halin bindigan nan ya yi yawa an kai awa ɗaya ana abu guda. a garin Adunu ta karamar hukumar fayo koma al'ummar garin ne ke cikin tashin hankali bayan samun labarin cewa 'yan bindigar sun hallaka mutane shidda daga cikin mutanen garin kimanin hamsin da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su a cikin makon da ya gabata alhaji bakana shine sarkin hausawan garin na adunu ga abin da yake cewa. Adiyo ya eh, yi aka sauran mutane hudu ko biyar ne zama shida sai aka jefa su a rani mutane suke hannun su ya mutum hamsin da uku sai da addu'a tsakani da Allah gaba ɗaya mun ba mu bacci sai gwamnati ta shigo ta taimaka ba jami'an da tsaro ko sai da suka zo har yanzu. Alhaji Aminu Ibrahim shine shugaban karamar hukumar ta Fayoko ya ce hukumomin jihar Niger na kokarin ɗaukar matakai na shawo kan wannan matsala da ta daɗe ana fama da ita. Akan gaskiya akwai tashin hankali a wannan gefe municipal adunu da ishau da kuma kwagana so muna nan muna iya duk abin da za mu yi abin da zamu iya mu sama local government abin da mu kuma za mu iya mu tara individual level yanda za a yi free din wayansu. to kawo lokacin hada wannan rahoto dai kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar niger akan wannan al'amari ya ci tura haka zalika ita ma gwamnatin jihar Niger ba ta yi ƙarin haske ba a kan lamarin, amma a gefe guda malamai masu gudanar da tafsirai albarkacin wannan wata na Ramadan a nan jihar Niger na ci gaba da addu'o'i na musamman domin samun sauƙin wannan al'amari albarkacin watan na Ramadan. Mustapha nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. a gaida Mustapha Nasir Batsari. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To har yanzu muna Najeriya inda kwamitin Majalisar Wakilan Kasar ya yi zama don karɓar shawarwarin jama'a kan ƙudurin kafa hukumar kula da almajirai da ke garabaran kan tituna musamman a arewacin ƙasar. 'Yan majalisa sha bakwai ne suka ɗauki nauyin ƙudurin domin kammala shirya shi don samun amincewar majalisar mai ci ta tara gabanin kammala aikinta a watan Yuni mai zuwa. Ga rahoton da wakilin murya Amurka da ke Abuja Nasiru Adamu Elhika ya hada mana. mutane daga bangarorin addini ilimi da kungiyoyin kare haƙoƙin yara sun gabatar da jawabai da mika takardun mara baya ga kafa hukumar don kula da yaran da ke zama cikin yunwa rashin muhalli mai kyau da sutura duk da wasu sun soki lamirin kudarin da cewa tamkar ya shafi almajirai musulmi ne kadai masu gabatar da kudarin sun ce kowane yaro na da hakkin samun kulawa daga gwamnati don ta da shugabannin gobe masu nagarta yar majalisar wakilai kuma tsohuwar minista ma'aikatar ilimi aishatu jibrin dukku na cikin na kan gaba daukar nauyin kudarin da ta ce za su jajirce don ya zama cikin kudurorin karshe da shugaba buhari zai sanya wa hannu to amma an samu wanda suka ba da amsa a kan cewa in an kafa wannan hukuma ba ta yaran musulmai ba bane kadai Tun da an ce za ta kula da yaran da ba sa makaranta ma an yi kokarin don a wayar da kan waɗanda suka zo taro a wannan hukuma ta almajirai ce da kuma yaran da ba sa makaranta mu muna fata ma insha Allahu ba zai ɗauki lokaci ba saboda muhimmancin wannan kudiri a gaggauta dukkan wani abin ne ya kamata a yi domin a samu shi shugaban kasa ya sa hannu amma tun da gwamnati ce mai ci za ta miƙa wa gwamnati kuma ta gwamnatin apc muna ga za a ci gaba insha Allah. Aja ya su jigur dukkan kina yawo kina kallon yaran nan ga sunan kotai na a kan tituna a gidajen mai ya yake ji wallahi ina ji bacin rai ina ganin ƙasata da arziki kuma ga 'ya'yanmu ba a kula da su ba wasu ƙasashen suna neman 'ya'yan ba su samu ba mu kuma allah ya ba mu 'ya'yan mun gagara kula da su su ne fa yara manyan gobe da ake faɗa to idan ba mu ba su ilimin da ya dace ba muna jawo kanmu tsinuwa ne daga yaran nan tsohon darakta a gwamnatin tarayya awwal a mai dabino ya karfafa batun dawo da makarantun tsangaya da hakan hada da karatun zamani a arewacin najeriya don hakan ya ceto miliyoyin yara daga wahalar rayuwa da suke shiga don rashin kulawar gwamnati mun gani mun san muhimmancin abin nan to ina roƙon mu har ma gwamnoni da za su zo nan gaba dan allah dan annabi su ba wa harkar almajiranci muhimmanci makarantar almajirai a faɗaɗa ta a haɗa ta da ta zamani babu wani haufi a cikinta ba abin da zai hana karanta allo dukkanin mu rike allo dukkanin mu yi karatun allo dukkanin mun sauke a bangaren allo kuma ya rage ga shugabannin mu na arewa su ma su ɗauki sau daga nan alkaluma dai sun nuna akwai yara kimanin miliyan goma sha uku da ke gararan ba arewacin najeriya kadai da ke bukatar kulawa ta akalla abinci da muhalli mai kyau masana sun ce rashin ɗaukar nauyin yaran babbar barazana ce da za ta iya yaye wata al'umma a nan gaba da ba tausayi kuma ba sani ba sabo nasiru adamu hikaya murar amurka daga abuja najeriya a gaida nasiru adamu hikaya to yanzu kuma sai labaran wasanni daga bakin ridwan abbas a ghana wasanni a takaice duka 'yan wasan kasar ghana 'yan kasar shekaru 23 sun samu gurbin yin wasa a gasar cin kofin afirka na 'yan kasar shekaru 23 bayan da suka yi nasara da ci daya mai zafi a kan kasar algeria kuma sun samu halartar babban bako da ya tafi kallon wannan wasa chris hilton kocin din black stars na cikin 'yan kallo da suka shaidi wasan na black matthews wadda ya yi matukan birgewa an dai nuna Hifton ya gamsu ainan da irin wasan da yaran suka yi wadda ya nuna azamansu tare da nuna kwarewa da suke da shi da ya sa suka doke algeria wacce ba kan walla ba ce babban kocin din black stars kasar ghana ya yi jinjina tare da karrama dan wasan tsakiyar ghana muhammad kudus dangane da azama na matashin dan wasan yana mai sifata shi da baiwa daga ƙasar ghana kudus dai ya zama wani abin nuni ga kungiyar tusa da ya bullo ya ci kwallaye biyu ya taimaka yayin kamfen din ghana a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 a kasar qatar duk da cewar bai so makakar bana da sa'a ba a klabin ɗinsa a yasa kudus ya zama tauraro a black stars karkashin john kettinger houghton ya yaba da jajircewar kudus tun ba amma dai ya nuna zai iya wasa ko ina aka sanya shi ba. An dakatar da mai tsaron gidan House of Oak daga kungiyar a wasa da za su yi da Lions a Premier League ɗin Ghana a ranar Laraba. Dalili dai shine irin shiga da ya yi kamar matsafi gabanin wasansu da Carola United a ranar wasa ta 23 abin da ya yadu a kafofin sada zumunci rahotanni su nuna cewar za a yi zama da ai don ya amsa wasu tambayoyi game da wannan shiga nashi a halin dai yanzu hasini ke a matsayi na shida da maki 35 kuma suna ainihin fatan farfadowa daga kashi ci uku da nema da karela ta yi musu a wannan karawa ƙungiyar kuma sai asanti kwata-kwata so tattaunawa da tsohon kocin din house of oak samuel boydu a kan yiwuwan shugabancin ƙungiyar a matsayin koci ƙungiyar da ita ce jigo wurin cin ligin din kasar ghana ta kore babban kocin ta Zebu a ranar litini bayan ta sha kashi da cibiyu da nema a kuma sai a ranar lahadi kocin ɗan ƙasar burkina an yi hannun riga da shi ne bayan jerin munanan sakamako da sun ka dankwasar da kwatakwa zuwa matsayi na bakwai a zagaye na 23 na ligin ɗin ƙasar ghana da wannan muka iso ƙarshen labaran wasannin radwanan la muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Madalla an gaishe ka Ridwan Abbas. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku. Ku masu mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. Za mu ba ku wannan damar ne a shirinmu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi. da karfe 4 na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe 3 agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamata. Masu sauraro yanzu kuma sai karatun Alkur'ani mai tsarki daga bakin yaran makaranta a Yawunde, kasar Kamaru. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkat. Sunana Fa'imatu Abubakar, ɗaliba a makarantar Ashabu wal ashabul kafi rakin kamaru ya hunde birkidere zan karanta muku alkur'ani mai girma daidai da ya sawa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alif lam mim allah la لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وعنه أنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يعفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء Waladhi yi su a wuyan kai ruhani ka sha. La ilaha illa wani azizu haki. Waladhi anzala alaikali kitaba min huaya tun mu kamata hunna mulukitabi wa uharu mutu ta sha biya. فأما الذين في قلوبهم الزيغ فيتبعون ما تشابه منه ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب صدق الله العظيم Masha Allah to yanzu kuma sai labarai a takaice. To a takaice Malama Binta wakilin hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Mozambique Samuel Chikwera ya ce 'yan gudun hijira da ke arcewa daga sassan da yaƙi ya ɗaiɗaita a makwabciyar ƙasar Congo suna ƙara ta'azzara ayyukan jin ƙai a arewacin ƙasar ta Mozambique. Jami'in na Majalisar Ɗinkin Duniya ya faɗawa muryar Amurka a wata keɓantacciyar zantawa a yau Laraba. cewa a yanzu hukumar na buƙatar ƙarin kuɗaɗe domin kula da masu neman mafaka da ke ƙara kwararowa ƙari ga 'yan gudun hijirar da aka riga aka tsugunar da su da kuma 'yan gudun hijirar da ita kanta mozambique ɗin take da su munanan arangama tsakanin ƙungiyoyin mayakan sa kai da dakarun gwamnati a lokaci a lokaci suna tilasta dubban mutane ficewa daga gidajensu a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar congo shugabar ƙasar taiwan tsaye in ta ce duk wani matsin lamba daga waje ba zai hana tsibirin mai cin gashin kansa yin mu'amala da sauran sassan duniya ba tsai ta yi wannan furucin ne yau laraba jim kaɗan kafin ta tashi a filin jirgin saman ƙasa da ƙasa na tauyon da ke taifi domin kai ziyarar aiki a guatemala da belize ta faɗawa manema labarai cewa taiwan tana cikin kwanciyar hankali da ƙwarin gwiwa yayin da kuma ba za ta iya jurewa ba amma kuma ba ta takalar fada shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya jaddada muhimmancin yaƙi domin kare birnin bakamut na da ke gabashin kasar yana mai shaidawa kamfanin dillancin labarai na associated press a jiya talata cewa galaba a kan ukraine a wannan wurin zai iya haifar da matsin lamba daga al'ummar ƙasa da ƙasa da wasu cikin ukraine su sasanta da rasha zelensky ya ce ukraine ba za ta shiga duk wata tattaunawa ta zaman lafiya da rasha ba har sai dakarun kasar ta rasha sun fice baki daya daga dukkan yankunan kasar ta ukraine tun sa'ad da rashar da ta kaddamar da cikakkiyar mamayar ta ta shekarar da ta gabata ta yi kirarin mamaye yankuna hudu na ukraine a wani yunkuri da baki ɗayan babban taron majalisar ɗinkin duniya ya yi allah wadai da shi a zaman ya saba doka hukumar tsaron farin kaya ta azerbaijan ta faɗa a yau laraba cewa tana gudanar da bincike kan wani harin ta'addanci bayan da aka harbi wani dan majalisar dokoki mai tsatsauran ra'ayin kin jinin iran aka kuma ya raunata shi a gidansa hukumar tsaron ta faɗa wata sanarwa cewa an kwantar da dan majalisar fazil mustapha a asibiti sakamakon raunin da ya samu a kafaɗarsa da cinyar kafarsa sa'ad da aka harbe shi da bindiga a jiya talata sanarwar ta ce duk da yake dai rayuwarsa ba ta cikin wani babban hatsari amma dai an buɗe wani gagarumin bincike na manyan laifuka domin gano waɗanda suka aikata wannan lamarin gwamnatin ƙasar zimbabwe ta soma tuntuɓa da tattaunawa a faɗin ƙasar dangane da yiwuwar soke hukuncin kisa kan mutanen da aka kama da laifin kisan kai gwamnatin ta ce ta rattaba hannu kan yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa da dama wanda hakan ya tilasta mata tambayar 'yan ƙasar. ko suna son a ci gaba da kisa a zaman hukunci kan mutanen da suka aikata kisan kai ko kuma cin amanar ƙasa. da alama kuma 'yan kasar ta zimbabwe suna da ra'ayoyi mabambanta kan lamarin bisa tarukan da aka gudanar na jin ra'ayoyin jama'a faston mangezi wani manomi yana da ra'ayin cewa babban muhimmin abu shine hana wanda aka samu da laifin kisan kai ci gaba da zama a cikin al'umma don haka ba sai an yi wahalar kashe shi ba a da musu hukunci kawai da zai hana su komawa rayuwa kamar kowa a cikin al'umma. To masu sauraro da kuma haka muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe a agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyi na da ya taya ni gabatarwa da Dadi Balawe da ya bada umarni ta injiniyan mu na yau. Ni ce taku Binta Suleiman yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Mu kwana lafiya ma'asalam.